daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci sittin da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshi Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na hantsi inda za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta wacce ta tattaro kwararrun 'yan jarida ta yi kira ga 'yan siyasa da su kauce amfani da kalaman batanci waɗanda ka iya haddasa husuma yayin da aka tunkari zaɓe a Najeriya. wannan kungiya tamu muka ga ya dace lallai mu faɗakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan domin mutane su san rashin amfanin ta da hankali da tarzoma. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Dakarun rajin kare demokradiyya a Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a ƙoƙarinsu na kakkaɓe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Siriya. Mustapha Bali mai magana da yawun dakarun rajin kare demokuraɗiyya SDF a takaice ya aika da saƙon Twitter a jiya Lahadi cewa dakarun SDF sun lalata shamakin kariyar ƙauyen Bakhuz to amma wai har yanzu ana ci gaba da kwabza mummunan faɗa. Wani kwamandan SDF ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP jiya Lahadi cewa yanzu haka ana kan gwabza faɗa mun ƙaddamar da farmaki kuma mayakan na daɗa dannawa. Yanzu haka gwamnatin ƙasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kuɗaɗen tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati a ƙoƙarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Har yanzu musabbabin takaddamar shine batun samar da kuɗin gina shamaki akan iyakar kudancin amurka da mexico inda shugaba donald trump yake neman dala biliyan biyar da bakwai a yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta democrat ga dukkan alamu ke shirin ta yin amincewa da wani adadi amma ƙasa sosai da abin da shugaba trump ke bukata wasu daga cikin 'yan majalisa sun faɗa a ƙarshen sati da ya wuce cewa sun kusa cimma yarjejeniya duk da ba a san abin da Trump zai amince da shi ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Mai yiwuwa shugaban Venezuela na na aikata abin da ka iya zama kisan kiyashi ta wajen hana shigowa da kayan abinci a cewar shugaban kasar na wucin gadi a jiya lahadi gwamnati ta san waɗanda ke da hannu ta san waɗanda ke da hannu a wannan hannun wannan babban laifi ne na kuntata ma bil'adama da kuma sojoji a cewar shugaban wucin gadin juan guido sojoji da yake nufi su ne waɗanda aka tura wata gada da ta haɗa venezuela da colombia kayan abinci da magunguna da sauran kayan agaji na jibge a sashen colombia na gadar ta yadda wata tanka da wasu manyan motocin ɗaukar kaya biyu ke tsaye a tsakiyar gadar shugaban venezuela nicolas maduro ya umarci sojoji da su hana shigowa da kayan agajin ƙasar turkiya ta yi kira ga china da ta rufe abinda da turkiya ta kira sansanin garkame 'yan ƙabilar wiguru kimanin miliyan guda tana mai bayyana sansanin da wani babban abin kunya ga ɗan adam mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen turkiya hami akshoy ya faɗa a wata rubutacciyar takarda a ranar asabar cewa yanzu ba wani ɓoyayyen abu ba ne ba cewa turkawan uiguru sama da miliyan guda da ke ƙasar china waɗanda aka kama su ba bisa ƙa'ida ba kan fuskanci tsanani kuma akan jirkita masu hankali a siyasance a sansanin da aka garkame su da kuma gidajen yari. Wannan kalaman na Turkiya ya biyo bayan labarin mutuwar wani fitaccen marubuci kuma mawaƙi ɗan asalin ƙabilar Uiguru mai suna Abdurrahimi Hayat wanda aka tsare shi a ɗaya daga cikin sansanonin a lardin Zinshin na ƙasar China. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Pat Shanahan ya isa ƙasar Afghanistan a yau Litinin inda zai haɗu da shugabannin gwamnatin afghanistan da kwamandojin sojojin amurka ziyarar tasa ta zo ne yayin da masu tattaunawa suka ci gaba da aiki wajen neman ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya na yakin da aka fara tun a shekarar dubu biyu da ɗaya shanahan ya faɗa wa manema labarai waɗanda suka tafi tare da shi cewa yana so ya nuna wa jami'an gwamnatin afghanistan muhimmancin shigarsu cikin tattaunawar. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta wacce ta taro kwararrun 'yan jarida a arewacin kasar mai suna Arewa Media Forum ta yi kira ga 'yan siyasa da su kauce amfani da kalaman batanci da ka iya haddasa husuma. yayin da aka tunkari zaɓe a Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna. Da yake jawabi jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na masu ratsiki game da kalaman ɓatanci da ka iya tada hankali. shugaban kungiyar ta arewa media forum malam Lawal lawali salawa ya jawo hankalin 'yan ƙasa. wato halin da ake ciki a ƙasar nan na shirin da ake yi na zaɓe kuma kamar yadda aka faɗa a cikin lacca ɗin da aka yi zaɓuɓɓuka sun kawo ah, tashe-tashen hankula a ƙasar nan to shi ne ya sanya muka mu ma muka ce bu ba da mu wajen jan hankalin jama'a akan yadda za a yi a samu zaɓe gwargwadon iko cikin kwanciyar hankali. Malam Muhammad ɗan yaro ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar gogaggun 'yan jaridun da suka fito daga yankin arewacin Najeriya wato Arewa Media Forum kuma yana cikin waɗanda suka gabatar da maƙala a lokacin wannan taro. wannan kungiya mu muka ga ya dace lallai mu faɗakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan domin mutane su san rashin amfanin ta da hankali da tarzoma saboda kamata a ce najeriya ta wuce haka wacce rawa 'yan jarida za su taka to duk abin da za su taka kusan ya fi na kowane bangare ma na abin nan wannan tarzoma da ake yawanci daga jaridu suke fitowa kuma dole 'yan jarida dole su girmama ka'idojin aikinsu To ko me wasu daga cikin mata da matasan da suka halarci wannan taro na wayar da kan 'yan ƙasa don gujewa tashin hankali suka amfana da shi? Sunana Ibrahim Mishau. Wannan taro ya armashi kwarai domin an fahimci wasu abubuwa da ba mu fahimta ba musamman matasa da wuraren makalamai na batanci sannan kuma da wasu abubuwa da suke jawo rikice-rikice. Sunana Hawa'u Muhammad. Eh to na fahimta cewa ya kamata mutane mu daina mai da hankali akan abin da masu siyasa suke faɗi like hate speech din da suka faɗa ka ji wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mu watsar da shi mu je wajen zaɓe mu zaɓe lafiya kuma mu dawo gida yakubu adamu oman kawo a wannan taron yana da mahimmanci sosai saboda manyan mu sun yi jawabi sosai aka tattauna akan wani irin matsala za a samu kara karatuwar zaben shekarar 2019 da muka shigo wanda za a fara zaben shugabanni a ran asabar din da ke tafa dai yana kara hassal harkar siyasa a wannan ƙasa abin da ya sa masu ratsa keke ci gaba da kiran 'yan ƙasa su kiyaye dukkanin abin da ka iya tada hankali isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya mahaifiyar Liya Sharibu matashiyar nan da ta rage cikin 'yan makarantar da mayakan Boko Haram suka sace a makarantar Dabci da ke jihar Yobe wato Rebecca Sharibu ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su cika alkawarin da suka yi mata na cewa za su kubutar da 'yarsu. Rebecca Sharibu ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Daga abuja ga Madina Dauda da karin bayani. da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka cewa zai iya sa ya ga an dawo da Liya Sharibu tunda aka sace ta har yanzu shiru har an tasar ma shekara ɗaya. dalilin kenan da ya sa madam Rebecca Sharibu mahaifiya ga Liya ta yi kira da kakkausar murya akan cika alkawalin da shugaba Buhari ya mata na dawowa da Liya Sharibu cikin dangi. Sati ɗaya yanzu nan gaba za ta cika shekara ɗaya. Shi ya sa na sake zo gabanku da gaban gwamnati ina roko haka liya yar kankarwa ne mai shekara goma sha hudu sha biyar ta cika a kan titi gwamnati yadda mai ke ne ina gwamnati ni kar ya manta alkawalin da ya yi mini hausawa sun ce kyawun alkawali cikawa suka mini alkawalin da suka yi mini sun fitar da yarinya yana. wannan roƙo da madam rebecca sharibu ta yi a kan ɗiyarta ya biyo bayan jita-jita ne da ya yaɗu cewa tuni ta rasa ranta amma kuma hukumomin gwamnati sun fito ƙarara sun ƙaryata wannan batun ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ci gaba da taya madam rebecca ƙoƙarin ganin an ceto liya sharibu reverend gideon fara malam yana cikin 'ya'yan ƙungiyar a tun lokacin da aka sake saran yara amma ba a saki liya ba tun 22nd of march 2018 mun soma addu'a muna addu'a kuma muna rubuce-rubuce mu yi roko don a sake ta shi ma limamin masallacin 'yan majalisu na afo muhammad nura khalid ya ce akwai abin dubawa to ba daidai ba ne mu ce kai tsaye babu gaskiya tare da gwamnatinmu amma dai akwai tambayoyi da dama da gwamnati ya kamata ta ansa me take yi har yanzu kuma ina aka tsaya mun sani cewa ƙasar nan tamu ta shiga barazana iri-iri na tsaro to amma hukumomi kullum abin da suke ce mana shine suna iya ƙoƙarinsu ranar sha tara ga wannan wata ne liya sharibu za ta cika shekara ɗaya a hannun waɗanda suka sace ta madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya ku agaza waɗanda garkuwa da 'yan mata Mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙa. ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum. Yau a shirin za mu duba kalubalen lantarki da masana'antu ke fuskanta a yankin arewacin Najeriya ne. musamman a shiyar Kano da kuma matakan da kamfanin rarraba lantarki ke ɗauka na wadata masana'antun da makamashi. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shirin. shi Madalla, ƙwararru da manazarta a fagen tattalin arziki sun bayyana masana'antu a matsayin ƙashin bayan haɓaka da ci gaban tattalin arzikin kowace nahiya wadda ke haifar da tsarin ingantaccen rayuwa ga al'ummomin ƙasashe da nahiyoyin duniya. Yayin da hannu guda kuma makamashin lantarki ke zama babban jigon rayuwar masana'antun. Masana'antu da ke ayyuka a garuruwan Kano da Kaduna su ne suka rinka juya akalar tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman a shekarun 1980 saboda ɗimbin ayyukan yi da suka rinka samarwa ga ɗimbin matasa da al'ummomin yankin da kuma bunƙasa cinikayyar ababen da suka sarrafa a wancan lokaci. Sai da 'yan shekarun baya-bayan nan galibin masana'antun da aka sani a Kano da Kaduna sun durkushe saboda matsaloli daban-daban musamman na rashin makamashin lantarki. To amma shugaban kamfanin Ketco wadda alhakin rarraba lantarki a jihohin Kano, Jigawa da Katsina ya rataya a wuyansa Alhaji Jamil Isaku gwamna ya ce kamfanin na daukar matakan warware wannan kalubale. a kano dai a yanzu ina tabbatar maka da cewa masana'antu ba sa kuka rashin wuta sai dai abin da kawai suke kuka watakila farashin da ake ba su wuta akwai masana'antun da suke samun wuta minimum awa sha takwas waɗansu har awa 24 suna samu a nan kano duk da rashin samun wadatacciyar wuta wadda za ta wadata al'ummar kano katsina jigawa amma dai mun ba da fifiko ga masana'anta kamar da ya gaya maka korafin kawai da zaka ji ana yi shine wajen farashi waɗansu suna cewa ai farashin masana'antar lagos daban yake da farashin masana'antar kano eh haka ne saboda yadda muke tafiyar da al'amura da kuma yadda network dinmu yake a nan wajen to daban ne da mutanen lagos lagos karaman waje ne kawai amma a nan muna da network wanda ya fi kilomita dubu sama da dubu ishirin da biyar zuwa dubu talatin to ta ina za ka zaga wannan dole cost ɗinmu ya fi na lagos dole wutar tafi tsada kwarai da gaske duk wutar da muke samu fifikon da muke bayarwa shine muna tura ta masana'anta saboda mun san cewa masana'antu idan suka wadata mu ma su ya fi mana saboda su suke biyan mu akan kari kuma suna biyan mu kuɗin da ya kamata su biya saboda haka a wajen su a gaskiya ba ma asara. sai dai kungiyar masu masana'antu ta najeriya ta ce ko da yake an dan samu kyautatuwar samar da wutar lantarkin ga wasu daga cikin rukunin masana'antu musamman a shiyar kano amma ta kuka game da kudaden da kamfanin na kirko ke cajin 'ya'yanta kamar yadda shugaban reshen jihar kanan na kungiyar alhaji sani hussein sale ke faɗi. duk inda kaga suna samun wannan wutar to guri ne wanda already suke da layi ake cewa mai 33 kba mai karfin tattiri kb shine za su iya samun wannan wuta kamar awa 20 zuwa 22 ko 18 mm. so haka ba za ka iya cewa a kano bane gaba da iyakacin bangaren masana'antun da suke da loke ka ko a wajen tokarawa da muke da sunan zaka ga wasu da kansu suke kokarin su samu kansu ma su kokari ta inda su janyo wannan wutar ma su san samu wani layin na tattiri ke bi akwai gurare da yawa da ba ba irin wani layin kan su alhakin samar da wannan layin a wuyan wa yara ta a wuyan su kamfanonin ne ko kuma ita hukumar kamfanin ketco ba hakkin kamfanin ka bane su je samu da kansu da wuta wannan layi ne harka ce ta distribution harka ce ta su kan da ko alam misali a nan kano mm-hmm. su kama ce sun duk inda suka ga akwai masana'antu ya kama ce an saka farwaya an ja an samu transformer mm-hmm. amma saboda in ka je ka rubuta ma zai dauki lokaci ma ba zai ma yiwu ba to don bai bukata kanka ma don dole kamfanin kanmu suke haɗa kansu za ka ga daya biyu uku sun haɗa kansu sun ja wutar sun kawai kansu Ko in suka jira suka ce sun jira har sai kirko ta kai musu to wannan gaskiya za ka ga lokaci abin ma baya yiwa gashi ka ce yanayin wutar ya dan kyauta ta musamman a kwatanta a can da can baya ba ko a wurin ku um, to eh, ina aka samu kuma yanayi da kuke koka wajen eh, tsadar samar da kayayyaki da kuke sana'antawa mm-hmm. to wannan ita gaskiya ita ce babbar damu ma harkar wuta harkar masana'anta yanzu magana ta gaskiya wutar da muke biya a nan kano ta nesa ta yi nesa da kan abin da ake biya a Lagos Lagos za ka suna biyan wasu an ce suna biyan 33 35 per kilowatt mu kuma nan muna biyan har 41 naira 50 ko sun ka dauki wannan kudin a kamfanin ne da yake biyan miliyan goma miliyan goma wani bambanci ake magana na kusan miliyan uku ko miliyan hudu ka sai ka duba ka gani mu da muke mu da muke Kano muna biyan wuta da tsada su da suke Lagos suna biyan suna biyan kudin wuta da da arha already Lagos din suna advantage na na port na inda jirgin zai kara dauki kayan su daga daga port su kai kuma su kai white house su a kudi kalilan tashar jirgin ruwa su kai kayan su a cikin cikin warehouse su cikin kudi kalilan hmm. mu kuma daga nan zaka dauko kaya daga Lagos ma ka kawo na magana ake wajen miliyan 1800 to ga kudin wuta kuma ya dora kai so abin what imply abin da yake nufi anan shine mu nan za mu iya yin kaya da abin da za ka yi kaya a Lagos da arha ka dauko ka kawo nan ka sayar mu kuma ba za mu iya yin kaya a nan mu compete kuma duk duk sami economy ne da mu da Lagos duk da ƙasa ɗaya ce hmm. da yanzu ba za mu iya ba kaya mu a nan ba za mu iya yin kaya har mu har mu gogayya da su ba akan farashi saboda sun fi sun fi mu dama ta wannan ta wannan farashi hmm. dole ka dauko kan da bamu da bamu da tashar ruwa a nan gurin ibn dole muna ta kokari a yaukarin da za a improving kamar haka rail din nan a cikin akwai kan akwai rail din da ana dora kaya za a dauko a turo maka kuma abin da ake kokari yi kamar kawo teku zuwa Niger duk wanda zai iya sauka mana mu da muke nan arewa to ana ma magana dry port shekara da shekaru ta ki yau wato duk irin wannan dry port din za a improving akan irin wannan abin za a sauka mana amma za a ce container daya ta ta ta ta 40 footer sai ka biya 800 zuwa miliyan daya kafin a kawo maka ita Kano to da wanne mutum zai ji da kuɗin da ka je ka biya kuɗin clearance afford da kuɗin da ka je ka biya kuɗin kuɗin shipment da sauransu da ko da kuɗin da ka ɗauko kaya abin da ka biya kuɗin kuɗin container ɗaya daga daga daga China zuwa zuwa zuwa a kawo maka akan jirgin ruwa a Lagos har ya fi tsada abin da za ka biya daga daga daga Lagos zuwa zuwa Kano yanzu siyasa ake ana tunkara zaɓe kuma eh, za a iya cewa watakila kuna ganawa da ko kuma su suna masu neman takara suna gana da ku a mataki na shugabanci mm. don jin irin bukatun ku da sauransu mm. akwai wani wata wasu sharuɗa ko wata yarjejeniya ko wasu bukatu da kuka misali miƙa wa masu neman mukaman nan misali daga matakan gwamna zuwa shugaban ƙasa. Eh, mu dai a matakin mu na jiha yanzu duk mu rubuta wa 'yan takara da suke takarar neman gwamna muna son mu zauna da su don su gaya mana me suke da shi wani kuduri suke da shi na masana'antu a jihar kano to alhamdulillah mutum kusan zan ce dan takara ɗaya ne ma ya kawo mana ya ansa wannan goron gayyata ya zo ya kawo mana zan tana da shi kuma ya gaya mana programs ɗinsa duk bukatun da yake da shi kuma mun gaya masa bukatun mu da muke da ita na yadda za a gyara masana'antu a kano to amma abun takaici shine duk sauran takarar gwamnonin da muka gayyata duk ba wanda zo to watakila a gwamnatin tarayya wataki mataki na tarayya akwai wani ne na tattaunawa da su shugabanni waɗanda suke neman shugabancin ƙasa misali wannan gaskiya ne um, akwai mataki akwai mataki da ake ko a na ƙasa ma yadda za a ƙoƙari a tura wa shi shugaban ƙasa uh, blueprint a uh, na na masana'antu bukatun duk muna yi kuma alhamdulillah muna kokari mu engaging din ita federal government akan wannan abu su sauran yan takara ba. kamar yadda ka sani mu ma kusan wannan abun da muke a jiha abun da aka turo mana nema daga daga tarayya so a can ta tarayya su ma suna ana kokarin duk yan takara da shugaban kasa a zauna da shi shi ma don mu ji bukatun da wato me yake tattare da shi game da manufofinsa da yake da su na gyara ainihin masana'antu a kasar nan gaba da to a cikin wannan da abu ne daga cikin abin da muke muke ta kokari mu to mu anan jiha muna ta mun din muna ta yin wannan abubuwan dan mu ga cewar wato mun jawo hankalin su 'yan takarar su gane muhimmancin su masana'antu musamman wajen samar da aikin yi mun fi kowa rashin aikin yi mutane da su yaran da suke yawo da inganta tattalin arziki na jama'a to amma gaskiya har yanzu focus din ba akan wani abin yake ba so aka ko ita musamman yanzu fara gama mu ke so mu rubuta mata a wannan bangare namu arewa wannan magana da aiki na bambancin kuɗin wuta mu mu ga dalilin sa ba mm, kamar ya dan me za a zo a ce Lagos ana ana ana tana biyan kuɗi kalilan tana ana biyan tana biyan kuɗin kalilan abin da mu ba ma biya a zo a ce wai a kawo dalilai da mu ba ba mu gane ba saboda a zo a ce kamar me suke cewa dalilin da suke kawowa shine ana cewa akwai ishu wai na wutar wai gas din a can ake samun sa to amma in generation ai ba kawai a Lagos ake generation din wuta ba ana generation din ma a nan Niger shi ma ana generation din wuta hmm. akwai hydro da ake generation kuma shi ma ana samar da ita a hmm. gurin ai ana samarwa to me za a zo a ce a Lagos kuma in ma hakan ne wutan nan ai kunna ba za ka kai kunna ta to a cikin minti daya daga ka wuta daga Lagos zuwa zuwa zuwa Kano ba kaman ba kaman petrol ba to in har petrol an ce man fetur kuɗi ɗaya ne da Lagos da Kano me yasa za a ce wuta kuma an bambanta tsakanin Kano da Kano in ana har za a bada subsidy akan akan wuta akan man fetur ya kamata akan wuta ma a bada a bada subsidy in har za a yi in kuma ba za a yi ba to shikenan sai a dauke gaba ɗaya mun san mun san a dauke gaba da amma yanzu halin da ake ciki yanzu ana yin an dauki hanyar da duk masu masana'antu ko ni da nake nan Kano alan misali an dauko hanyar da ni ma an ce rufa factory ina in ɗebi kayana da mashina da komai in koma Lagos in je in ɗebo kayan zuwa in kawo in kawo su Kano ka sana'anta eh ne haka because ne haka shine shine ribar na ina biyan miliyan ashirin in na koma lagos a kudin wuta zan rika biyan zan rika biyan zan rika biyan miliyan goma sha miliyan goma sha na samu ribar na samu karar ribar miliyan biyar a wata ka ɗauki ribar miliyan biyar a wata sau goma sha a shekara nawa kenan miliyan sittin a riba ce. wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe ki da hanya mai kyau. Alhaji Sanu Sale Sana kenan shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya a Kano. Masu rare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. don fara sharhi ne da jaridar daily trust jaridar kuma detroit wani fada na cocin katolika a jihar enugu rabaran fada charles chubozu iboke na kira ga al'ummar ibo da ke najeriya da su fito kwansu da kwarwatansu domin kada kuri'unsu a zaɓe mai zuwa fadan da ya yi kira ga 'yan kabilar ta ibo da su watsi da kiran da tun farko shugaban kungiyar fafutukar kafa kasar biafra namdi kanu ya musu na cewa su kaurace wa zaben da za a gudanar a ranar shida ga watan nan da muke ciki har ila yau fada iboke ya tunatarwa bishop bishop na cocin katolika umarnin da aka ba su na fara wani azumi na neman zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe tun daga ranar laraba zuwa juma'a domin samun zaman lafiya a zaben da za a gudanar sai kuma jaridar the nation jaridar detroit jam'iyyar apc mai mulki na cewa za mu amince da duk wasu masu sa ido a zaben cikin gida a najeriya daga kasashen waje sai dai kuma ba za mu amince kasance da tsoma baki a harkokin cikin gidan najeriya ba jaridar the nation ta ruwaito jam'iyyar ta apc ta hannun kakakinta malam lare isa onilu na cewa ya kamata masu sa ido daga kasashen ƙetare su sani cewa najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta wanda kuma ke da 'yanci kamar sauran ƙasashe na duniya don haka jam'iyyar ta bayyana goyon bayanta ga kalaman gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i wanda ya tun farko akan masu ido na kasashen ketare sai kuma jaridar bangar jaridar da ta cewa yanzu haka jami'an tsaron cikin gida na sss sun kama kakakin yakin neman zaben dan takarar gwamna a jihar kaduna mr ben bako jaridar da bangar ta ruwaito mataimakin kakakin yakubu lere na tabbatar musu da kama babban daraktan nasu inda kuma rahotanni suka ce jami'an na sss sun yi awon gaba da shi zuwa birnin abuja a kwanan nan ne dai kafofin yada labarai musamman ma dai na sadarwar zamani yada wasu kalamai da ake alakantawa da mr ben bako wanda yake furta wasu kalamai na batanci da neman tada hargitsi ga duk wanda ya zaɓi jam'iyyar apc a yankin kudancin kaduna sai kuma jaridar the punch jaridar to cewa tsohon shugaban ƙasar amurka na 42 mr bill clinton tare da sakatare janar na ƙungiyar commonwealth baroness patricia scotland za su kasance manyan baki da za su jagoranci sanya hannu na zaman lafiya tsakanin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc kuma shugaban kasa muhammadu buhari da kuma dan takarar neman shugabancin najeriya na jam'iyyar adawa ta pdp alhaji atiku abubakar a birnin abuja a ranar laraban nan jaridar da punch da ta ruwaito wata sanarwa da ta fito daga cibiyar kuka santa na cewa wannan yarjejeniya da tsohon shugaban kasar ta amurka zai jagoranta tsakanin shugaba muhammadu buhari da kuma atiku abubakar zai kasance na karshe kafin zaben ranar 16 ga wannan wata da muke ciki domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin 'yan takarar da kuma magoya bayan su karshen sharhin jaridan kenan baban ya murya amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. alaikum radio america mai magana aminu zan kira ga siyasan najeriya maza da mata su allah su annabi wanda zaɓe da za a yi kada wanda ya zo ya tsere ta mutane ko ya razana mai magana aminu assalamu alaikum sashen hausa biyoyi mai magana alhaji mansur isa fagalawa a kanan daba najeriya to ra'ayina a yau shine na shiri da muka yi tsaf domin mu dawo da wakilinmu wanda yake wakiltar dan batta makoda gida sakamakon rashin taɓuka komai a majalisa da muka tura shi tsawon shekara takwas. To lokaci ne kuma da za ku saurari labarai a takaice. dakarun rajin kare demokradiyya a siriya masu samun bayan goyon amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan isis a kokarinsu na kakkaɓe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin siriya yanzu haka gwamnatin ƙasar amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar juma'a na samar da kuɗaɗe na tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati a ƙoƙarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatun gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Lokacin da jiragen yakin saman Faransa suka yi barin bamabamai a kan motocin ɗaukar kaya guda arba'in da ake zargin na 'yan bindiga ne a satin da ya wuce a ƙasar Chadi, ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka. ta nuna a shirye take a fili ta kulla dangantakar sojoji a kasar ta arewacin afirka to masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya jihar kamaru da chadi za ku juyi wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kafin nan a madadin muhammad hafiz baballe da ciba hero ne Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.